sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 23 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabon tsarin tattalin arziki na shekaru biyar domin bunƙasa rayuwar al'umma da yaƙar talauci da rashin aikin yi muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan furucin hukumar kiwon lafiya ta duniya akan cutar daji a bakin mahaifa akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani sabon bincike daga Birtaniya da Afirka ta kudu ya ce nauyin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa ba shi da tsanani kuma hakan ya sa waɗanda aka kwantar a asibiti ba su kai na saurin nau'ukan ba. Masu bincike daga Jami'ar Edinburgh da ke Scotland sun fitar da wani bincike jiya Laraba da ya nuna cewa mutanen da suka kamu da nau'in omicron suna da kasa da kashi 60 cikin 100 na yiwuwar kwantar da su a asibiti idan a kwatanta da waɗanda suka kamu da nau'in delta wanda ya mamaye duniya 'yan watannin baya-bayan nan da suka wuce wani bincike na daban da imperial college london ta gudanar ya bayyana cewa mutanen da suka kamu da omicron ta yi kashi sha biyar zuwa ashirin cikin ɗari su nemi kulawar gaggawa a asibiti yayin da kuma yake nuna raguwar kashi 40 zuwa 45 cikin 100 na adadin majinyatan omicron waɗanda suke buƙatar a kwantar da su a asibiti saboda alamomin cutar masu tsanani. Papa Roma Francis ya buƙaci manyan malaman fadar Vatican da limamai da ma'aikata da su rungumi tawali'u a wannan lokacin Kirsimeti. Francis ya yi amfani da jawabinsa na Kirsimeti na shekara-shekara a ranar Alhamis ya gargaɗi masu gudanar da ayyukan a Vatican akan sabo da kuskure da suke tunanin sun aikata ya ce girman kai da son kai da kuma son abin duniya sun karkatar da rayuwarsu ta ruhaniya da kuma lalata manufar ikkilisiya francis ya yi tir musamman ga waɗanda suke labewa a bayan al'adun cocin katolika maimakon su nemi abin da ya dace da tawali'u labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Alhamis kasa Australia ta ba da rahoton hauhawar waɗanda suka kamu da nau'in Omicron na cutar corona virus mai saurin yaduwa. Lamarin da ya sanya jihar New South Wales ta sake saka dokar saka takunkumi a rufaffun wurare. Jihar New South Wales ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu dubu biyar da ɗari bakwai da sha biyar ciki har da mutuwa ɗaya inda ya sama daga dubu uku da ɗari bakwai da sittin da uku na rahoton da aka bayar kwana ɗaya da ya wuce. wanda ya kusa gaba ɗaya adadin da aka bayar a dukkan faɗin ƙasar. Mun sha faɗa yayin da muka shiga irin wannan lamari cewa za mu sanya ido kan lamarin na bayanan da ke gabanmu. Manyan abubuwa a wurinmu ba wai adadin waɗanda ke kamuwa ba ne, amma adadin wuraren kula da marasa lafiya na musamman wato ICU na waɗanda ake kwantarwa sannan bugu da ƙari mai muhimmanci na yawan ma'aikatan lafiya a nan cikin jiharmu. mu. don kula da mutanen da suke da bukata idan suka kamu da rashin lafiya mai tsanani yayin da suka zo asibiti. Rundunar sojojin Amurka ta ce ta kama bindigogi kira AK-47 guda 1,400 da alburusai 226 daga wani jirgin kamun kifi a arewacin tekun Arabiya. Sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta biyar ta fitar ta ce jirgin ba shi da wata shaida ta kasar da ya fito. Ana sa ran ainihi daga Iran yake. kuma ya tsaya a hanyar tekun ƙasa da ƙasa da ake amfani da ita a tarihi wajen safarar makamai ba bisa ka'ida ba zuwa ga 'yan tawayen huti na ƙasar yemen sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin mutum biyar sun bayyana kansa a matsayin 'yan ƙasar yemen kuma za a mayar da su zuwa yemen kuma rundunar sojojin ruwan amurka ta nutsar da jirgin bayan da ta gano cewa yana da haɗari ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci kasashen yammaci sun zargi iran da yin safarar makamai zuwa yemen don taimakawa 'yan tawayen huti lamarin da iran ta musanta amurka ta ce mutumin da hukumomin turkiya suka bayyana a matsayin jami'in diflomasiya amurka da aka kama bisa zargin sayar da fasfo ɗin bogi ba jami'in diflomasiyya ba ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya laraba cewa suna sane da cewa ana tsare da wani ba amurki a turkiyya wanda aka kama ɗin ba jami'in diflomasiya amurka ba ne 'Yan sandan Istanbul sun ce mutumin ana tsare da shi ne ta ranar 11 ga watan Nuwambar da ta wuce bisa zargin sayar da fasfo ga wani ɗan ƙasar Siriya. 'Yan sandan sun ce an samu mutumin ɗauke da dala Amurka dubu goma a cikin ambulan kuma akwai hoton kyamarar tsaro da ta nuna mutanen biyu suna musayar kaya. Mahukuntan Turkiya sun bayyana ba Amurkan da harfan sunansa DJK kuma yana aiki a ofishin jakadancin Amurka a Beirut na ƙasar Lebanon. Yau Alhamis wata babbar jami'a a yankin Hong Kong ta tarwatsa tare da cire wani mutum-mutumi daga harabar jami'ar da tunawa da murkushe masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya na ƙasar China ta yi a shekarar 1989 a dandalin Tiananmen. Ɗalibai da 'yan kallo sun hallara a jami'ar Hong Kong a yau Alhamis da safe don shaida cire mutum-mutumin da ke kafe cikin harabar jami'ar sama da shekaru ashirin. Jami'an jami'ar sun ce an sanya mutum mutumin a wani ɗakin ajiye kaya a cikin wata sarwa da sanyin safiyar yau alhamis jami'ar hong kong ta ce ta yanke shawarar cire mutum mutumin ne a yayin taron da ta yi jiya laraba bisa ga la'akari da shawarar shari'a na waje da kuma kare muradin jami'ar. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin tattalin arziki na shekaru biyar domin bunƙasa rayuwar al'umma da yakar talauci da rashin aikin yi wanda zai hada da saka jari 'yan kasuwa da kamfanoni da zai ci sama da naira tiriliyan uku. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne a lokacin da yake kaddamar da tsarin shekara biyar na bunƙasa rayuwar al'umma da kuma ci gabanta inda Malam Garba Shehu kakaki a faru gwamnatin ya mun ƙarin haske dangane da wannan buri na shugaba Muhammadu Buhari da yadda kuma zai kawo sauyi a rayuwar al'ummar Najeriya. Wato na farko dai a tarihin kasar nan tun da aka samu 'yancin kai yi tsarin tattalin arziki wanda ake yi ko shekara biyar ba shekara biyar. kowanne kuma saka ka'ida a saka manufofi da buri da ake so a cimma bayan wani lokaci mai tsawo an dakatar da irin wannan tsarin tattalin arziki sai ake wani irin tsari mai dogon zango wanda kamar wanda aka ce ma vision din nan wannan na karshen nan wanda aka ce vision 2020 ga abin da ake so a cimma zuwa shekara ta 2020 shekara 2020 ta zo ta wuce bukatun nan duk masu ba yawanci saboda haka ita gwamnatin shugaban muhammadu buhari sai ta ga cewa zai fi ma'ana a koma wancan tsari na baya a ɗebi kamar shekara hudu biyar a yi tsari na abin da ake so a cimma gwamnati ta sa a gaba a ga ko za a samu biyan bukata kuma ah, wani abu da aka yi wannan karo maimakon tsari irin na baya da ake da gwamnati kawai ke kiɗanta ke rawata wannan tsarin tattalin arziki da aka kaddamar ya hada da gudunmawa gagaruma da bangaren tattalin arziki na 'yan kasuwa masu zaman kansu za su gabatar idan ka duba rungun kudin ma da aka ce za a ganin za a kashe su don cimma buri da aka saka a wannan tsari naira tiriliyan 348 gwamnatin tarayya kashi goma sha biyar na wannan kuɗin kawai za ta samar ta kashe sauran 'yan kasuwa ne kamfanoni ne masu zaman masu zuba jari ake sa rai su yi don a cikin waɗannan buri na tattalin arziki to ashe kaga an samu canji ne da ake gudanar da lamura a tsarin tattalin arzikinmu gwamnati ta amince ba ita kaɗai za ta iya ba 'yan kasuwa masu zuba jari masu zaman kansu gudunmuwar da za ta bayar gudunmuwar da za su bayar ya fi na gwamnati yawa ma so ake kasar nan ta ci gaba to shi kaga gwamnati dole ta zauna ta gyara musu gindin zama ta kyautata lamuransu don su ba da kyakkyawar gudunmuwa don cimma wannan buri a waje daya Ibrahim Modibo mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya ya nuna min muhimmanci wannan tsari da shugaba Muhammadu Buhari ya taso a gaba idan fa za a bi shi kai da fata. Abun da ke da alfahari shine gwamnati dole dama ta yi tsari. Tsarin da ta yi na shekara biyar ana ganin cewa idan har aka samu daga 2021 da zuwa zuwa 2025 idan har aka samu ka tsaye da wannan tsari don dole dama kowace ƙasa na duniya tana tsari yadda za ka haɓaka tattalin arziki. To idan har aka samu wannan abu ya gudana to ina gani Najeriya za ta ta samu ci gaba za a ga yadda mutane yanzu yadda mutane sun gama makarantu da yawa ba ayyukan yi da kuma akwai talauci ya yi katutu ga mutane a najeriya saboda haka idan har mutane nan suka fito a cikin wannan kangi to alhamdulillah ina ganin najeriya na samu ci gaba sosai umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan madalla da fatan an shakata. Yanzu kuma Zainab Babaji ne za ta kawo mana rahoto na musamman akan furucin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta yi akan cutar daji da ke kama bakin mahaifa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa kimanin mata dubu ɗari uku ne ke mutuwa kowace shekara da cutar daji na bakin mahaifa. Hukumar ta lafiya ta kuma ce cutar ta kansa na kan gaba wajen sanadin mace-macen mata musamman a kasashe masu tasowa saboda rashin wayar da kai kan matakan gaggawa wajen gano alamomin cutar kafin ta zama cutar daji. Farfesa Jona Musa da ke zama babban likita a sashen cutar daji ta mata a asibitin koyarwa ta Jama'ar Jos ya ce cutar daji ta kasu kashi-kashi amma wanda ke barazana ga rayuwar mata ita ce ta bakin mahaifa. Akwai wannan kansa din yana nan da dama wato wanda ya fi damu mata sosai shine wato cancer of the cervix wato yana nan a bakin bakin mahaifa. zan ce a nan ɗin da muke aiki a nan kusa kowanda sati ba mu rasa biyu ko uku mata suna kwance da wannan cutan abin da ya kawo matsalan shine mata ba su zuwa su yi check-up su yi screening so idan sun zo su yi screening din using either pap smear or dai likita ya dube su idan mun gan wannan alamun za mu iya mu doki mataki mu yi treatment kuma mun treatment din to zai iya ya tare wannan cutan daga cin gaba har ya zama shi daji din da muke magana. To ga wanda bai sani ba menene yake kawo wannan cuta na daji musamman ma na mata? Shi wannan kansa na service da muke magana nan wato mun lura tunda aka fara discovery nashi mun lura cewa mata wanda ba su taba haɗu da namiji ba yana wuya su samu wannan amma mun san cewa kuma haduwa da namiji allah ne ya yi mana kuma dole mu yi domin ta wuri wannan muna samu yara kuma wannan yana da amfani amma damuwan shine idan mutane matan da sun hadu da maza da yawa ko kuma matan da sun auri maza wanda suna da mata da yawa za su iya su kawo wannan kwayan cutan wanda muna kiran shi human papilloma virus to in sun kawo wannan kwayan cutan sun ba ma matansu a gida to wannan virus ne zai yadu a cikin wajen bakin mahaifan har zuwa ranar da zai sa waɗannan cells a cikin bakin mayafan zai zama kansa. A da ana ganin kamar idan ka kamu da cutan daji ko kansa kusan za a ce ka mutu kenan. Akwai taimako na zamani wanda aka samu na taimaka ma waɗanda suke da wannan cuta? A yanzu kam wannan samun wannan cutan yanzu ba death sentence ba ne kuma. Domin mutane sun samu ilimi suna akwai allah ya bamu da barbaro da yawa wanda muna iya mu yi na ɗaya shine muna yin surgery wato fida kenan so idan mun gan na mace da tana da irin wannan cutar especially in mun kama shi da wuri idan mun yi wannan fidan mun cire inda kansan yake matan ma za ta manta cewa mata ta ba samu wani damuwa irin wannan so kansa yanzu ba death sentence ba ne kuma lokacin da sun fara gan wani alaman cutar su zo asibiti da wuri-wuri one of the first sign wato alama na wannan cutar shine idan na mace ta hadu da mai gidanta kuma ta gan jini yana fitowa wato ma ya riga ya zama kansa din kenan maza maza kar ta zauna gida domin wani lokaci mukan ga wasu mata nan in sun zo sai su gaya mana cewa sun shekara ɗaya in sun hadu da mai gida suna ganin jini amma ba su san abin da za su yi ba da zara na mace ta hadu ta yi eh, eh, jima'i da mai gidanta kuma ta gan jini wannan ba daidai ba ne kuma ba al'ada take ba ta nemi taimako na likitan mata domin zai iya ya kasance cewa alaman cutan daji ne yake wurin in an duba an gani za a iya ayi taimako wani lokaci kuma ba ma jinin ba amma in ana gani discharge wato discharge mai wari wanda ba bai kamata ana gani ba idan an dinga gani irin wannan discharge kar a zauna a gida a zo asibiti likita zai iya duba kuma in an ga akwai damuwa za a iya samu taimako. A bangaren kula da cutar daji na asibitin koyarwa ta jama'ar Jos, na tarar da wasu mata da suka yi gwajin cutar ta kansa, likita ya miƙa musu sakamakon gwajin nasu. Mace ta farko mai suna Mary Azi ta shaida min cewa likita ya bata shawara ta dawo bayan shekaru uku don sake yin gwaji. Na zo gurin interview da ake na kansa. shine an zo an duba ni wasu ma'aikata ne sun zo sun duba mu amma dama kin taba yin wannan ah, wato bincike na ko kina da kansa ko baki da shi ne eh ni na taba yi tun na ji ya kai shekara goma yanzu To amma abin da doctor ya gaya miki kin gamsu da abin da shi ya gaya miki na cewa ki tafi sai bayan shekara uku ki dawo? Na gamsu because sun gwada ne sun ga gurum da nake ciki suka ce wannan gurum din in tafi bayan shekara biyu ko uku za a zo a gwada ne su gani ko ya tashi daga wannan gurum ya je na kasa. amma kin taba ganin wata mata da ta kamu da wannan ciwo na kansa kwarai a na ga mata da sun kamu sun sha wuya da ciwo din har ya kai mutuwa mutuwan shi ba da sauki ba ciwo din ya zo ba za ka sani ba daga baya ka fara gani ya nuna ta ya riga cinye ka kenan ita ko wannan tsohuwa mai shekaru 80 esther itegog da ta yi gwajin likita ya ce ba a same ta da wani alamar cutar ba an ce wai ba ne da shi amma zan sake zuwa su zo su ganni kuma eh. to amma kin taba yin wannan gwaji na kansa a ban taba yi ba shi na zo gashi na zo ban da shi na gode wa Allah Rebecca agon mai shekaru 35 da gwajin ya nuna tana da alamun cutar. Ta ce ta yi sa'a da ta zo gwajin, sannan nan da nan aka ci gaba da yi mata gwaje-gwaje don taimaka mata da magunguna. Inda ina ji ana ce mutane suna mutuwa kansa kansa da kwanakin baya muna ji kawai a kasashen waje amma yanzu abin ya zo na shine ya fi kashin mata shine na ceto ni ma bari zo in gani in cekin domin ina da shi domin an ce in yana early stage za a iya magance shi shi sa na zo to da kin zo yaya sakamakon gwajin naki ya fito eh an same ni ina da hai dace ba zo na gada ba maybe nan da shekara biyar ko goma zai iya zai iya resolving to kansa amma da shike yanzu an san damu in Allah ya da an samu magani domin za a treating domin kar ya kama ni. Farfesa Jona Musa ya ce a yanzu haka an samu rigakafin cutar daji. A shekaru kusan 20 da wani abu, fa kusan 30 da wani abu yanzu. Ke an yi research an gani kuma an sani an san cewa ga virus da ke kosin wannan kansan. To, true binciken nan an iya an samu rigakafi. na wannan kwayan cutan so abin da ake ne idan na mace ta kai shekaru tara kafin dai shekara goma sha biyar sai ta je ta karbi wannan alluran rigakafi nan zai iya ya preventin na mace daga samun wannan kwayan cutan ko ma ta fara haduwa da namiji yanzu mun immunizing 'yan matan ma boys din ma su ma ya kamata su samu domin su ma suna samu wannan eh, virus din kuma sun samu virus din su ne ma za su je su infecting 'yan mata so yanzu rigakafi din ma ana bayar duk da eh, 'yan mata da kuma samari ma amma akwai ana samun wannan rigakafi a najeriya eh akwai rigakafi din yanzu ko da yake dai muna magana da gwamnati su taimaka so that a samu wannan vaccine a primary healthcare centers da kuma su immunization centers so national primary healthcare development agency suna nan suna kokari da taimakon gavi a yanzu dai akwai wasu wurare da ana iya eh, masu hali suna samu amma yana da tsada amma abin da muke roko yanzu dai gwamnati dai da waɗanda suna da hali a jama'a su taimaka a yi kokari a samu wannan rigakafi a ba ma jama'a samar da rigakafi da sauwaƙe tsadar magunguna da sauran kayayyakin gwaje-gwaje na cutar dajin bakin mahaifa da sauran nau'ikan cutar ta daji da ci gaba da wayar da kan al'umma kan muhimmancin yin gwaji za su taimaka wajen rage mace-macen mata da cutar ta daji ke haddasawa a najeriya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum ina maka murnar sake ganin wannan rana sakamakon lokaci da muke kawo takaitattun labaran wasanni daga gidan radiyon sashen hausa na muda amurka kamar yadda na saba kawo muku labaran wasanni na gida da kuma kasashen ƙetare za mu fara ne da uwa uba kwallon kafa wanda hukumar kwallon kafa a najeriya ta shirya tsaf domin karɓar kuɗi zunzurutu dalar amurka miliyan goma sha tara daga hukumar kwallon kafa ta duniya fifa hukumar fifa ta sha alwashin karin kaso na dalar amurka miliyan goma sha tara wa mambobin hukumar su guda 211 muddin ta sami nasara kan kokarinta wajen shirin mayar da wasan kwallon kafa na duniya a shekaru biyu biyu a maimakon shekara hudu a ɗaya gefen kuma hukumar confederation african football cup ta fitar da jerin sunayen mutane 63 da za su kasance jami'an da za su gudanar da tafiyar da gasan kwallon nahiyar afirka wanda za a yi a watan janairu mai kama kasar kamaru jami'an da aka zaba sun hada hada alkalan wasa guda 24 da mataimakansu guda 31 sai kuma masu tantance wasu abubuwan masu sakakkiya wato ta hanyar talabijin da ake kira video assistant referee daga akwatunan talabijin su guda takwas da aka zakulo su daga kasashe 36 daga jerin sunayen mutum guda ɗaya ne daga najeriya a matsayin mataimakin alkalin wasa akwai hira kan batun wasan motsa jiki da ƙungiyar motsa jiki a jihar bauchi ta kafa domin masu sha'awa maza da mata manya da yara amma kafin ku ji sai a saurari wannan. masu motsa jiki na jihar Bauchi. Sunana Umar Sambo Ilela, sakataren kwamitin tsare-tsare na tattaki da ake shiryawa na shekara-shekara a Bauchi wanda kungiyoyin motsa jiki na jihar Bauchi suke shiryawa. To muna shirya wannan tattakin ne dama saboda kokarin wayarwa mutane kai akan muhimmancin shi kansa motsa jiki a rayuwar mutum. To wannan tattakin da muke yi wato bayan bikin karshen shekara ne sa'annan kuma muna kokarin faɗakar da mutane ne akan cewa to bayan a kowane shekara in shekara zo karshe mukan yi gangami duk kungiyoyin da muke da su su taru wuri guda daya mu tsara sai mu zana hanyoyin da zamu bi wanda mutane za su ga mun bi da yara da mata a cikin wannan tattaki din saboda mu jawo hankali mu kwadaito mutane wannan abin da muke yi kamar wannan wanda kuka yi kun yi kungiyoyi kamar nawa ne suka shiga kuma eh. kamar ina ne da ina kuka taka e a takaice yanzu kungiyoyi guda takwas masu rijista na jihar Bauchi sai kuma wanda muka gayyato su a wanda suka zo daga Gombe a wanda suka zo daga Kano akwai suka zo daga Jos saboda sha'awar wannan abu sa'an nan mun taka kilomita goma sha uku da digo takwas da kafa wannan maza da mata ne ko kuma dai eh maza da mata ne kungiyoyin dama akwai na maza wanda kuma da ga akwai mata da suke sannan akwai kungiyoyi ma in ka lura daga karshen mutanen mu akwai wasu matan aure ne a cikin mutuncin su cikin suturan su da hijabin su wajen su goma sha ɗaya amma su ma sun shiga wannan tattakin kuma yadda aka fara da su haka na aka gama da su su ma da kungiyar su ta musamman kuna samun wani tallafi daga wajen hukuma eh mun samu tallafi daga gwamnatin jihar Bauchi kuma ina so amfani da wannan damar in yi godiya wa shi mai ba gwamna shawara akan harkan jarida ko media saboda kokarin da yayi da speaker na bai mutari gidado eh, da kuma shi kakakin majalisar jihar Bauchi da kwamishinan matasa da da wasanni na jihar duk sun taimaka wurin gudanar da wannan al'amari Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya suma dalla. Yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wani sabon bincike daga Birtaniya da Afirka ta kudu ya ce nauyin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa ba shi da tsanani kuma hakan ya sa waɗanda aka kwantar a asibiti ba su kai na sauran nau'ukan ba. Masu bincike daga Jami'ar Edinburgh da ke Scotland sun fitar da wani bincike jiya laraba da ya nuna cewa mutanen da suka kamu da nau'in omicron suna da kasa da kashi 60 cikin 100 na yiwuwar kwantar da su a asibiti idan a kwatanta da waɗanda suka kamu da nau'in delta wanda ya mamaye duniya 'yan watannin baya-bayan nan da suka wuce. Papa Roma Francis ya buƙaci manyan malaman fadar Vatican da limamai da ma'aikata da su rungumi ta a wannan lokacin Kirsimeti. francis ya yi amfani da jawabinsa na kirsimeti na shekara-shekara a ranar alhamis ya gargaɗi masu gudanar da ayyukan a batikan akan sabo da kuskure da suke tunanin sun aikata yau alhamis kasa australia ta ba da rahoton hauhawar waɗanda suka kamu da nau'in omicron na cutar corona virus mai saurin yaduwa lamarin da ya sanya jihar new south wales ta sake saka dokar saka takunkumi a rufaffun wurare jihar new south wales ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu 5,715 ciki har da mutuwa ɗaya inda ya sama daga 3,763 na rahoton da aka bayar kwana ɗaya da ya wuce wanda ya kusa gaba ɗaya adadin da aka bayar a dukkan faɗin ƙasar. rundunar sojojin amurka ta ce ta kama bindigogi kira ak-47 guda 1,400 da alburusai 226 daga wani jirgin kamun kifi a arewacin tekun Arabia. sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta biyar ta fitar ta ce jirgin ba shi da wata shaida ta kasar da ya fito ana sa ran ainihi daga iran yake kuma ya tsaya a hanyar tekun kasa da kasa da ake amfani da ita tarihi wajen safaran makamai ba bisa ka'ida ba zuwa ga 'yan tawayen huti na kasar yemen masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya ce ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta bada umarni da ma mu na wannan daren baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum